kamar yadda hausawa kan ce mai haƙuri shi yakan dafa dutse ya sha romansa a yanzu haka an kammala aikin yashe kogin neja inda jiragen ruwa za su fara shigowa arewacin ƙasar nan tare da kwasar kaya zuwa yankunan arewa ta tsakiya da arewa maso yammacin ƙasar nan cikin sauƙi. cikin wata mai zuwa ne idan Allah ya kai mu ake sa ran shugaban kasa Muhammadu Buhari zai kaddamar da sabuwar tashar jirgin ruwan ta zamani da ke garin Baro cikin karamar hukumar Agaye a jihar Niger. shugaban hukumar kula da hanyoyin jiragen ruwa na cikin gida alhaji ɗanladi ibrahim wanda ya bayyana haka ya kuma ce aikin yashe kogin da na tashar jiragen ruwan ya zo ƙarshe wanda a yanzu haka ana kan sanya na'urorin ɗaukar kaya na zamani. kaddamar da tashar ruwan da aka kwashe sama da shekaru uku ana aikinta a cikin watan agusta mai zuwa idan allah ya kai mu ana dai saran za a samar da ayyukan yi ga matasa miliyan biyu da zarar an kaddamar tare da fara aikin tashar ruwan wadda aka hada ta da titin jirgin kasa. kwanakin baya dai shugaban kasa muhammadu buhari ya kaddamar da tashar ruwa ta tudu a kaduna birnin gwamna inda ake sa ran kuma za a sake kaddamar da waɗansu a wasu sassa daban-daban na arewacin ƙasar nan.